هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور waɗanda suka bi hanyoyin shaiɗan suka kafirce daga hanyar gaskiya ba komai suke jira ba face Allah ya zo masu zuwan da ya dace da shi a ranar alkiyama a cikin inuwar gizagizai don gamawa da su mala'iku su zo musu su kewaye su daga kowane ɓangare a wannan lokacin za a yanke lamarin Allah a kansu a gama da su dukkan al'amura da halittu gaba ɗayansu ga Allah shi kaɗai za su koma.